بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرف النوم وغنيمة كيف غني عرف النوم كغني كيف غني كيف غني وشكرا إله لا إله سواه وسر عظيم الأب حي بالحنان كريم ساتر بر رحيم رؤوف بالبرية ذو امتناني وحده بإخلاصي وجهلي أنا الشرير من أهل الزمان وأحمده وأمجده بوسع شكري بالضمير وباللسان وأسأله النداء أني وإني كثير كثير الإثم في المجاني قليلني استقامة بل وإني ظلمت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم أصنها قبلت إلى مجامعة الوفيان ولم أر ما صنعت لدي سبايا وزبت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وعندي ثم خطئي في المعاني في المعاني وتغفيري وتلبيسي وحسني وإسرافي وخلقي للإنان ما لن يكي إله ألا أبن بوتاني وند لا إله باب babu wanda ya cancanci abauta أم باشيبا sannan wuturin Allah shi kaɗai yake da haka shafa'i biyu wuturi kuma shi ne ɗaya shi ne wasu shafa'i walwutu kowane irin abu a duniya yana da negative da positive Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kaɗai ne hadaniya sa wata la shi yasa alwahidu da muke karanta a qur'ani wa ilahukum ilahun wahidu to shi wa hadaniya sa ba ta da kishiya da ma'anan tsari shi yasa in ya kawo هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد واحد من وند لا ثاني له نعم أنغان saboda ya faɗa masa ya ce kul huwallahu ahad haka alwahadaniyar sa da ma'anan al'ahadi ko kuwa azimul afi Allah mai girman afuwa ne hayyun rayayye ne rayuwa ta dindindin zul hanani ma'abocin ainihin wato tausayi kamar yadda yake wa hananan min ladunna wa zakatan karimun Allah mai rangwame ne a mai karanci ne satirin mai suturta a filin bayi ne barrun Allah mai isa ne rahimun mai jinƙe ne ra'ufun mai rangwame ne bilbari yake ga talikai sannan zumkina ne ma'abocin baiwa ne wahiduhu ina kaɗe ta Allah hmm. wahada yi wahidu hmm. ka ikhlasi da ikhlasi na wa juhudi da kokari na ana shiriyu ni ma abokin sharri ne min ahli zamani daga mutanen zamani nan wannan tawadu'u ne kuma da zamu gan shi cikin nazamul warakat a farko yadda ya faɗa kuma da al-imam al-qahtani ke cewa wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yarqani da mutane sun san munin abin da ke zuciya ta da wanda ya gani gani bare mu magana ba wala a'radu anni wa mallu su'bati wala bu'du ba'da karamatin bi hawani yace da kowa ya yanke alaka da ni da an dawo bayan soyayyar da ake mun an koma kina da mata wannan kuma kaga tawadu ne wa ahmaduhu ina gode ma Allah wa amjiduhu ina girmama shi balqo qur'anan majid bi wasqin da gurgudu wa shukuri da kuma gode ma Allah da nake da miri da zuciya ta nan damir ba wakilin suna ba wa bil lisani da kuma harshe na wa as'aluhu ina roƙon Allah an rida yadda anni gare ni wa inni saboda ni innan fa kasirul ismi mai yawan zunubi ne asin mai yawan saƙo ne fil mijani a cikin shekaru na ƙuruciya wanda suka kama da hauka qalilul istiqamati ne mai tsayawanta mai karancin tsayuwa akan tafarkin Allah ne bal kai ma ba wa wannan ba wa inni ni innan fa zalamtu nafsa na zalunci raina fi talabil amani wajen neman gurace gurace na duniya wa afnaitul hayata na karar da rayuwata walam a sun ban kiyaye ta sana ya sulu dan ya ba su koma can akwai da za ku ga ya ce wa fadal biya wa auliya sai ce wa hal shay'un yusanu anil bawari sai na mala ya وملت سينا كركة مالا zuwa ga مجامعة da ainihin جماعي دعيني na mata. walam ara banga ma sana'atu abinda na aikata ba mai kula ladun su baya tun lokacin ta shi ba ku hmm. eh? hmm. zubtu sai na karkata ilal batalati zuwa ga banna wacce wani da kuma jinkirin tuba to ilaihi zuwa ga Allah ne kadai a tuba nake tuba min zambi daga zanabbe na wa jahali da jahilci na hmm. wa amdi da kuma ganganci na sun makata sannan kusa na fil ma'ani cikin wannan gidan na duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ni wa tafsiri da takaitawa ta wa talbisi da takudawar da ne da abu mai kyau da mara kyau wa safihi da ta wa israfi da ta israf masdar ne na asraf yusufu ko wa kazalika najzi man asrafa ko wa kal'i da kuma zarewa ta fakla ana alaika Hmm? lil ina ne ga ragama ta aikin alheri ragama raƙun yana da akala jaki yana da ragama doki yana da linzami hmm? أفهم <laughs> نعم. من الأمور بما يؤدي إلى سلك النظام مع أدنى خواتي من العلوم بما يعني إلى سبل السلامة والانخلاف وما ترد النجاة به وشيكا إلى ما يسعى من زود الرفات وخذ من حج كي تجد الجواب وفوضا يوم يؤخذ بالنواصي وليس ينال عفو الله إلا بإتمام الفرائض والانكفاف ولست تنال فضل الله إلا بتطهير النفوس من المآثم وإن تشدد يدا بالأمر تفي وإلا لا فما لك من سياف وإن تغفر من الخيرات تنجو وإن تعدل فما لك من منافي فبر الوالدين بكل رزق وجود بالسعاد وبالإماق في إصلاح الأمور ورزق فطول سوء ونسل للأداني والأقاسي عليك إنا مك أمني بعد يوم أنت أصول الفقه ومنكي عليك إنا ذو ما أنك إسم وسوء أمري وعليك لما أنك الزمن نفسك كالزمت أنت من الأمور تهني الرقود وسأل أمر بما يؤدي أبنا الذي كيك إلى سلك النظام زوى شقا زل من نتعي ma su tare da ke ɓantattun manyan bayan Allah hmm. umirta an umarce ka ka yi riko minal ulumi daga cikin abubuwan da suke sanannu ne bi su ya hadi da abin da da sannu za ka shiru hmm. ila su gudu salamata zuwa ga tafarkin tsira wal khalasu da kuma kubuta hmm. wa ma, din ma din da ma'anan allazi wama da abin nan da tarjun na za ta kake fatan samun tsira bihi da shi wa shi kankana mai rauna idan ma yusfa idan aka shayar da mutanen min zauri daga narkakkiyar arrusa su shi ne ainihin wato dalma ke sa ake kiran da a kai masaraka koko wa ka yi riko bil haƙƙi da gaskiya kai ka ji jawaba saboda ka samu ba da jawabi gaban Allah fawzin sannan saboda ka samu babban rabo yau mai ukras ranar da ake riko bin nawasi da gashin gaban kai mm. ko kuwa mm. eh, yau ka bin nawasi wal adanan ko mm. hali ya da'u nadiya sana da uzzabana ka nasiyatun kadibatun kadiya ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha eh, la nasfa an bin nasiya walaisa bai kasance ba yunalu afuwallahi ana samun afuwan Allah illa face bi itimamil fara'ili da suka falalle wal kisasi da kuma ta walasta tanalu fadlallahi ba za ka samu falalan Allah ma illa face bi tatahirin nufusu da tsarkake rayuka min al daga sabo wa in tuhzib idan ka zagi yadan hannunka ko bil amri da bin umarnin da Allah ya maka tuflin to ka rabu wa illa in ku ba haka ba to fa malaka min sayafi baka da wanda zai kare ka kuwa wa in tuktir in ka yawaita min ta aikin alheri to tanju zaka tsira wa in ta'adil in ka karkace a nan wajen al'adalu karkacewa ne an gan saboda Allah ya ce sun mallabi na kafaro bi rabbihim ya adilu saboda haka al'adalu kalma ce wacce take abdaru tana daukar ma'anarta da kuma kishiyar shi yasa haddad bin yusuf saka zuwa ne da kallon shi yake masa anta adilun qasidun da yuni su ce ku kashe shi ya bayar da mummuni na mutum ya bayana ban kai ce ba ku halin lagarci ne ba ku da abin da yake ma'ana saboda kun san mahaddacin ƙwar'ani ne hmm. sannan yana jin larabci na tashin a zai yusuf hmm. aikar azaba ce allah ya tura mutanen iran hmm. inda sun zama yan iska duk wanda aka tura su bai yawa sahabin annabi su ne kadafi ba ma sahabi ne da shi aka tura hajjaj bin yusuf haka yake faɗa ya kalli su ce da kuke gani ni azaba ce Allah ya tuwo akan ku saboda haka da ka motsa zuci aka shiga ba ba abin da ya dame wallahi to shi ne ce musu ba ku da Allah yake sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya'lamuna hmm. sannan ya ce musu inda yana cikin ya yabe ne da ke muku su ce ba kasikin ba yake Allah ya ce musu ammal kasikin a tsakanin da mahaɗa ba an gane to wa in ta'alil in ka karkace fa malaka ba ka da min manasi wanda zai tsiratar da kai sannan wa birrul na ka rike biyya ga iyaye da kullu rukun da dukkan tausasawa wa ta hanyar yi masa kyauta duk da ka ba su abinci wa bilki masu ka ba su rigunan sawa fa islahil umuri ka riƙe gyaran al'amara wa ƙaunar sirkin ka riƙe faɗar gaskiya wa nasu ka riƙe yin nasiha lil adani ga wanda yake kusa da kai wani tsakafi da wanda ke nesa adani kusa wal ne nesa shi sake kiran wancan masallacin a ce masa masjidil aƙa masallaci mafi nisa an gani harfin da وأصل الحسم أن لها وتنسي فقلبك نادم من كل مال أهم الأمر أن تكون لهين وربك عنك في الهالة سرالي وأنت أتى بنت خليل رشدا فتفرغ يوم إبعاث الكرالي عليك أخي أنت أتى رشدا فإن الرشد من خير إسياد ودع عنك الذي يغوي ويمي لك لا تشبهن بقر الديار وأصل الحسن asalin himma ko aiban kai ƙarshen mu da ya duniya mawaddatu ha halaku wa yi nufin tsoro da hazmi warin tunari wa kudin laila haɗar nasu wasu umuman tsari a fadar bayani da ya ta hauru mafi lailin na a nan aine ne na jimali da jimani da inda ga fili na da wasu tsawani da salihu mu a ba'ir da sa'ilu a ba'ir fil tsirani فإن اللاعبين ذوي الجبارة نذائرهم نذائر للبهائم في الانقياد وأصل الهزم أصل يما شيني أنت دهاك وعيدني وتمسي فننك يمتي وقلبك zuciyarka ya zama tona dimin yana mai dana sanin min ma ji daga duk abin da ya wuce na sa'an Allah ahammul amri mafi muhimmancin al'amari an taku kulla hinin ka kasance kowane lokaci wa rabbuka ubangijinka ya zamanto a eh, radin yana mai yadda an ka gare ka fil halata a cikin kowane irin hali sannan wa an ta'ata da kai kokarin ka musanya ko rishidan wato bit da ta hanyar cakuɗa abu mara kyau kamar yadda shi ya zama rishidan shirya idan ka yi haka kana kokarin abin da yake mara kyau ne ka dawo da shi ya zama mai fito sattar rahu da sannu za ka yi farin ciki yau ma ranar da ida'atul kirari ake ninnin karanci lanci man dallazi yi kuridullah alaika ina maka umarni ukai ya kai dan uwana an ta'ata da ka dinga musanya rushidan abu mara kyau ya kuma ya zama shirya fa inna rushida domin ga shi riko da shirya ma min kai itiya da shi ne mafi alherin musanya wada an kallabi ka bari gare ka abin nan da ya guyi wanda zai batar da kai wa yurdi sannan ya halakar da kai gawa shi ma halaka ne rada shi ma halaka ne amma tun da sun zo nan kuma dama akwai talazumi tsakanin bata da halaka shi yasa za mu ga tan Allah ya ce wa annabi Musa fala yusaddannaka anha man la yu'minu biha wata ma'ahawa ba matar da sai ka halaka to don haka yi guyi a nan ya batar sannan wa rubi ya halakar da kai saboda kai dinnan latif bi han kada kai kama da bakarar riyadi saniyar fadama saniyar fadama ai ba ta da wani hammu kawai sai ta ce ta sha shi nan kawai da id duniya kamar duniya mawaddatu hasanta ta hanyar da bai dace ba halakun halaka ne wa yurisu qulal huzni sannan yana gadarwa da mutum tsawon bakin ciki warkimari da kuma kuna zuciya in dai kana son duniya ta hanyar da bai dace ba mm. to wa kuska yurku billahi da daddare sai yadda za ka samu hazzan nafsu rabon nan na rai wa ka kori humumar dahari bakin cikin nan na zamani au da baya da ko rashin farare shine sallar rashin kuɗi da mm. ittahuna ka bar barci filin da daddare wa sharri ka kori mahabuba abin so aljima da abin rintsewa an ainihin daga idanunka guda biyu wa ba ta Allah ya ce wa sharrid man kalfahum ba hmm. to fa innal gafilin domin lalle ma abuta lalle marafkana zawit tawani ma abuta jinkirin tuba hmm. misali humu misalin su a ba'in kamar raƙuma ne jan'iye na ba'i hmm. fil qiradi a cikin fadama ko kuwa fa innal la'ibina lalle masu wasa zawil gabawa ma abuta wuta nazairu kwatan su lil baha'ima kamar dabbobi ne fil da a cikin rukukin daji to wannan yana so ya nuna maka cewa duk mutumin da ya saki Allah lahira ba ta da adan ba ta adan da shi to rayuwarsa da dabba wacce kawai hammunta ta ta sha a duniya bai wuce haka ba shi ma sa ba ta wuce haka ba ko kuwa harful min harful ayi da kullum tafarnuqu dunya istima'un walau kanat mufaraqatil nisa'i wa hal ma tanarju an narahu وما بعد المنون من اجتماع فرق فاصل ونواشط وإهات من بعد الانتناء على إن المنون لها قطب وشبل لا يلبس للوناء وكل أخوة لا بد يوما يبلوك إلى الاجتماع فأحباب وأزواج وآل وإن قال المصالح إلى انقطاع فإن متاع دنيانا قليل وما جنى ففي حب الانتفاء في حب الانتفاء قليل نصفه للواجب يزن قليل منه المتاع فصار قليلها عرجا أسيرا وكاد يفوت إلا بالكراء ومسكنه عليل دون ضعف تشبه بين أنياب السباب لكل تفرق الدنيا دوة ربوات الدنيا تجتمع وقلوك سنة لا أفاتها ولو كانت كلها تكسن في مفارقة Mm. rabuwa ce ta almisa isari in tsara da takobi aka yi rabuwa ce ta yaki mm. akwai nan da za a yi haɗu mm. yaƙi zai zuwa tarwatsa gari a shekara goma sha biyar ku haɗu wata rana ku sake haɗu amma wahal yanzu shin man mata na wanda ya mutu muna fata an na rafa mu gai wa ma ministi ma ko kaɗan babu haɗuwa ba adal manuni bayan mutuwa saboda sarakon rabuwa ne fasudin mai rarrabuwa wa nawa nisan ya tsananta sai wa haihatul liqa fa ko ba a samu haduwa ba Allah kina bayan an riga an shigar da mutum ni da kabari ko dai ana ku saurara innal manuna lallai mutuwa ba da kuke ganin ta laha khutubun tana da manya manyan al'amara wa shugulin tana da wani irin shagalin da la bitu. mutum bai zaunawa da wada'i saboda yaban kwana mala'ikan mutuwa ce to ai wannan ya kamata a ina ganin ya kamata a tattaro yan uwa da dangi hmm. ya musu ban kwana tukunna wani yana abuja wani yana lagos a ce da a jira su saboda zai ban kwana ba ruwan mala'ikan mutuwa da wannan hmm. a kullu ukhuwatin duk wata yan ta la budda yau babu wannan makawa na ranar hmm. za ta yanke sannan dan dalluga za su miƙa ka za su shigar da kai ila ilis su bage zuwa ga hannun kuraye tunda da galibi ina ce rufe mutane za ka ga daji in ba ɗauki mataki ba kura yana iya su tono mutum wa ahbabin da masoya wa azwajin da mata wa alin da iyalai wa in tana da misali da da saduwa ya tsawo su idan ka yana zuwa yankewa yana mm. yankewa rana mm. fa inna mata a duniya na lalle jin daɗin duniyar makalilin ɗan kaɗan ne mm. wa majan nasa sai ga mutane sun kuɗa fi hubbul kisa'i wajen son ainihin wato akushi filin na abinci mm. kowa su rai matsalar da yara a ci yara a sha ba shi bane ban abu ne ba dan to na naqu to dan kadan din ma mai amfanin ma dan kadan ne da wajibi ga wanda ya same shi dan mm. ba to dan kadan din ma ba so mai amfanin ma dan kadan ne ga wanda ma ya samu mm. to wa ma yujidil kalilu yaushe ne yake isuwa abin da yake dan kaɗan ne mini zata ka daɗi da shi abin da yake dan kaɗan da ka fara ci zai ƙare hmm. yaushe zai shi jin daɗi ba zai sama hmm. wasara qaliluha dan kaɗan din na duniya sai ya kasance harjan mai kwanci asirin mai wahala hmm. wa ya yayi kusa ya fuke ya kubuce ma illa bil qira'i sai ta hanyar kwankwasa sun gane alƙari asin malƙariya shine sai ta hanyar doki in doka ma dan kaɗan din zai samu ko kuwa da wannan dan siyasa ya fito wannan ya so ka duba da za a dinga gwamzawa wa maskanuhu wajen zaman dan kaɗan ɗin arino wato daji ne igon ka banza duna kaisan sannan sai an bi ta wajen an je gidan zaki shi dan kaɗan ɗin na duniya fa to yana rukuɗi ne an san rukuɗi ai irin dajin nan da yake da mugun duhu ba kowa ke shiga sannan kuma bayan rukuɗi ne dajin in ka shiga sannan a can gidan zaki ne to a gidan zakin ma ka ka ya liƙi dan kaɗan ɗin bai na an yabe su baki tsakanin haƙorin zaki to kaga abin da yake ɗan kaɗan ne a rukudin daji a gidan zaki sannan yana ƙarƙashin haƙorin zaki to haka har kula zai ko ku a wannan wani ƙuluwan ƙarfi fiha wa man laysa lil ayati sabi ولم يحرص لجمع المال فيها وعز النفس إلا كل طاغي إلا كل طاغي وإنا لن نخيف من المآلي يقول نعم بلغت إلى المغادي ألا بلى سرور لدار الدنيا وليس لمنتهى طيب المكاجي إذا بلغ المراد أولا وعزا أناه الدار بالدرب الدماغي ومهما نال مأمولا ومالا تولى وادمها لما البلاغي فقسر قد تحدمها فتاه فعيد بنائه والانتباب فقصر شيد فانصدا قدادا إذا صار البناء إلى الفراغ فقول وقد رأيت ملوك أصل ذهابا ليات بل ثياب جافتهم أدلتهم بهنس ألا لا يبدي إلا كل بادي ولم يطلب باب وند بينيني ولو القدر أو كان درجة فيها أتتون الدنيا سوى فاتي من ليس wanda bai kasance ba sabi yana karkata don saurari lil ayati ga ayoyin Allah tunda ka ji Allah ya ce tilka darul akhira da ja'aluha dole mun ka gabi hankali ko walam yuharis ba wanda yake kwadayi da jam'il mali sai ya tara dukiya ta kowane hali biya a cikin wannan duniyar wa izzin nas da neman buwaya ta rai illa kulli sai mutumin da yake ainihin wato mai wuce gona da ilimi wa inna lan nafisa ko da mun samu zababbun abubuwa annafi min al ma'ali na daukaka na girma ya kula mutum yana cewa na'am e eh, balatu na kai ilal magaji zuwa ga duk abin da nake so in samu na tamna na samu to ka kaddara ka ji alaka saurara ka ji balla surura babu fa farin ciki na dindindin da dara duniya ga wannan gidan na duniya sai an haɗu da wani sarki da wani mulki yace da Allah ya mai nasiha kai malamin sai ya masa ayu uku a cikin suratul shu'ara kawai sai ya tafi tsare ya ce Allah ya ce afara aikin in matta ana hausin kuma ja'ahum ma kanu yu'adu ma agana anhum ma kanu yumattun ko sai ba su gani walaysa li mulkiha to babu ba walaysa tibul masaji babu dadin hadiya da mulkiha ga wannan duniya ga mulkinta idza balagal murada idan mutum ya kai abin da yake nufi na ulan wajen ɗaukaka wa izan da buwana to ana hudda hau zamani zai juyo kan shi biddar biddimaki da dukan kwanyar kansa ko kuwa da kaddara ba mulki ke so ba kuɗi ke so ba ba. da ka yi gidan sama kai da kanka za ka fasu wata rana ba kana fa na sama ne saboda kana da ƙarfi da kanka za ka fasu wata rana hmm? ha tsaba malam wa mahama bi yadda nala ma'amulan mutum ya samu abin da yake guri wa malan ya samu duki yadda yake fatan ya samu to tawalla sai ya juya ba wata mahalla sannan tare da karewa ma'albalaji tare da abin da ya kai gare shi ka kasarin aika mun fara ne kada ta haddama hafatahu wanda sasannin shi ya rushe bu'ai da bina'ihi ana gama ginin shi ba a tasiri na ba'adu shi kuma tasiri wani lokaci ana idan kusanto da abu ba dole sai don kankanta ba eh, an gani wal'in da kuma yin rini shine fenti ka kasirin kamar fada ce ta mulki shida wacce aka ɗaukaka ta ko wa kasirin mashi ko kuwa ka fankar dan kidaran sai ya karye karewa idan fara bina'u idan gini ya kasance wato ilil faragi bayan an gama gini a ƙulu ina faɗa ina cewa ƙadara aikin muluka asali na ga masu mulkin zamani na ziyaba kyarketoci ne su dariyatin mazinata ne su kai bali ziyari kai masu ainihin wato yawan jima'i da yawa ne an fahimta ya riyasatuhum saboda shugabancin su addallatu ita ce tabbatar da su da hirsin da kwaɗayi alaku saurara layar ba wanda zai je ga neman mulki ta kowace hanya a duniya nan illa kullu babi sai mutumin da yake azalimi ko kuwa harfin fa a uku uqsad bil malamata qasda ghairi umri da fi hubbi sirafi wa qawli kulluhum aslun musafa wa amri kullu badil khilafi idza asha mur'un kamsina hawlan alayhi bi kasbin nas min alayhi bi kasbin nas alayhi bi kasbin nas min gawafin عليه بكف نفس من جوافي فأما إن نظرت إلى تقاه فلم تر فيه آثار الأفاف فلا تستجبن له رشادا وقد أردت هداه إلى الفياف فقد أثرت غارات الرمايا وقد أودى بمنته السداد ولمنا لا أبذل الإنصاف مني وشئري سوف ينفع ذا التلاقي ومما لا أنسف لا أندم الأبيات مني فأبلغ طاعتي في الانتصاف وأبلغ طاقتي في الانتصاف الوينات إن فأت ذاتي أناسا عنده رأي مصافي إذا الزلات إن فأت وصافي سواي وليس لي إلا الكوافي وفا <coughs> آه شن ينزو أقصد آنف ونينا بالملامة آه شن ينزو أقصد آنفي kas da gairi nufasin wani na fil maramata da zabi wa umri bayan ni rayuwata eh, za a ya riga ya tozarta ga baki ɗin da salati a cikin son canji shine kuɗi shi da aka gana da gana to a dinga nufatar wani da zargi an ya kamata a nufato da zargi na wa ƙauli magana ta kulluhu ga baki ɗayansa da nake shiga shi asalin fari ta musaffa wato tatacce na kuma Eh? Mm. zuma ne farita ta tafi wa asalin musamman ba wa amri al'amari na kuma kulluhu dukkan sabarin salafi sabanin zahiri mm. abinda ake gani kuma sabanin sa ne mm. idan asha mur'un in mutum ya rayu hamsin na haulan shekara hamsin. to alaihi wajibi ne gare shi bi kafin nasu kafin nasu da ya kame ransa min gawafi daga duk wani aiki na karkacewa wa amma in nazarta amma idan ka ga mutum eh, ila tuqahu zuwa ga tsoron allansa yan bayan ya kai shekara hamsin walam tara ba baka gani ba ga mutumin da ya kai shekara hamsin baka ga asarar afafi alamar kamewa daga aikin banna ba to fa la tasahi banna lahu rashadan kar kai tsammanin wani mutumin ba zai shigo saboda can cikin ashariya zaka ji yana cewa shadidun alaiha tarku ma ta ta'awwud kan mutum matashi ne shekara sha wani abu ashirin da wani abu to shi barin banna ya bi kuma kamar wanda ke shekara hamsin in yana matashi ya wuce mataki na matasa an shiga wancan matakin da bari ne shadidun alaiha kan kuma ta ta'awwadu sun rai ta saka ta saba da abu bari yana da wahala saboda wa kada aradat guda ya riga ya bujuro da shiryarsa ilal fiyafi zuwa ga daji ihun ka banza irin ungurman daji ne saboda garatun razaya hare-hare na musibu wa kada asarar ta daga ta tsare shi ta mai da shi fursunan yaki ko kuwa gara su hare-hare gara wala eh? ce falmu bira ke su ba wa to gara su razaya hare-hare na musibu wa kada asarar ta daga ta tsare shi sannan a tajafi nisantar aikin kwaye wa kada auda haƙiƙa ya halakar da jimunnafi karfansa ga baki ɗaya walim na dan mai na abu da insafa ba zan watsa adalci ba min ni daga gare ni wa shi iri waka na sauka yanfa'u da sannu zai amfani zatta lafi ma abokin riska ko kuwa walim na an zumul abiyata dan mai ba zan tsara baitoci ba min ni daga gare ni wa ablugu taqati in kai makwarar iyawa ta fil intisafi wajen adalci waliyal wailatu eh halaka ya tabbata gare ni in na fa'at ce idan wa'azi na ya ambaci suwa unasan wasu mutane inda kuma a wadansu akwai ra'ayin hankali musafi takacci liyar zallatu ni taɓewa ta tabbata gare ni zalla ko in na fa'ad wasati idan wasiyata ta amfani su waye wani na wale fari amma ni ban kasance da wani abu illa alfawafi sai ta fi a a gani na samu matsala kuma mm. mutane wa ake so su dauka su amfani ne kuma kaga an samu matsala kai mm. kawafi eh, kafiya ba mm. Hmm? kafiya wanda karshen baiti suna da wani shi ne kafiya har sulka ala inna sibaqa sibaqa zuhdin wa ma sanqul liman wa ma sanqul liman fil jam'i shaqi wa ma nafsu sibaqi siwa bidinin وما في غير ذلك من سباقي ويبنى ما هواه المنك ومن إذا مروه درجها في السراء فينكر ما يجامع من نفيس وفعل الخير عند الله باقي تتلفك آه. الندامة عن قريب إذا ما قيل هاتوه برأي تعلم سوف تسأل عن فعال وتشتف حسرة يوم المساء فتدري أي يوم ذاك فك ولكن في يوم سر النفاق وتلك اليوم تبقى كل صف ولكن أنه يوم الصلاة فراق ليس منه فراق قد انفسك النكاح بلا بلا طلاق فرحتك إن نساء أو رجالا قد انتفى الرجاء عن الثلاث على قصورنا إن السباق للي سيري نجس سياما شين السباق الزهود سيري نبود الدنيا shi kuma zuhudu idan an faɗa za ku koma can shi da kan shi ya faɗi menene zuhudu hmm. an gane hmm. idan kuka koma wato harfu ba za ku ji ya faɗa cewa wa ma zuhudu ƙi da a cikin ولا بتعذب أو بالدعاء ولا بتشقق الأبدان جهرا وليس بلب الأصواب بلاد ولكن بالهدى قولا وفعلا شين زوري كريك شريعة كفائتك عيك ليك وترك الصوت لبالن كن حرام في كل لماذا أبتن تلك موت أو هرشي وإمساك بعرق بسنة خير خلق بسنة خير حلتا وإدمان التخشع تدوما من قرن ألا في اللحاد تكون دكا كفتا والإلو وإعمال الذي ينجي وينمي ويلو صراحة يوم الجهاد وانا شيني زهود وأنا نفن زهود بآآ أذن كده الناس يا كلهم إن كان أستاذ ولن كي يستفلن آه شيني زهود آه نعم وذاك سكر الشروع كاكو يتدون لن أستنتم na malisa ka kuwa da shi a don kuna da alaƙa da addini tsantsan masha Allah ta kalla amma dai wajen abin da yake ababai ne na haram to zaman ko mutum yana iya kokarin sa wajen nisanta su ne zuwa don ka riga mutum ya sa ko ya hau mota mai kyau ko gida duka wannan ba shi da alaka da zuwa ko kuwa yawwa wama wama wama babu wani tsere mm. liman ga wanda yake shaƙin yake shan wahala fil jami wajen tara dukiya mm. ba ku wani tsere a ciki mm. wa ma nasu sibaki babu wani abin da yake shine tsaye kana harki kasuwa bidina ce wanda ya tsere maka da addini wa ma fi zai wa ma min sibakin ko kaɗan babu wani tsere wanda ya dace hmm. sai da zalika in ba a cikin wannan ba ai nan ne Allah ya ce wa fi zalika falyatana a nan ne yake ta cewa sabiqu wa sari hmm. to mu sai maka akasa hmm. a wajen neman duniya ake tsira a wajen addini a baya ba saboda abin da yasa yake ce maka kakka ɗauka cewa wajen tara duniyar ne ake tsira saboda wai na ma hawa mulmulku duk abin da mulkin dan adam ya tattaro zai kare yawan wata rana idan maruhu idan rai ta kai gargara ta halatta fi tarafi a cikin tsare-tsaren Allah idan balaga fi tarafi ko kila man saboda sayin shuru da sannu za a yada ma jami'u duk abin da mutum ya tara min nafisin na dan abubuwa wa fi'lul khair amma aikin alheri fa bakin shi kadai zai wanzu inda Allah a wajen Allah saboda ma inda kun yanfudu ma inda Allah fa aslifu kal ta kul sannan nadama za ta lulluɓe ka an karibin nan kusa idan ma kila idan aka ce hatu ku zo masa jiraki da mai magani da kaji an fara cewa to a kawo a tafi shika a tafi ina ne a tafi jidda ina ne a tafi ina ne a tafi sau da magana ta lalace shine kalla idza balagat as-salati wa qila amma wa zanna annahu al-firaq ta'allam ka sani sawfa tus'alu da sannu za a tambaye ka an fi'alin dangane da duk wani aiki da kai wata haku sannan za ka yi shishika hasaratan saboda bakin ciki da masaki ranar kora. a ta dari ka san ayyuyomi kowane wuni ne za ka wannan tofakkir ka yi tunanin ba ka sani ba wa aikin fi kuma ka tabbatar a cikinsa ne fa yuhu basu sai an tsare zunnu duk wani ma'abucin munafinci wa tilkal yawon wancan wannan fa kai fa haka tsoron sa kullu khawfin kowane irin tsoro wa aikin ka ta kankance ka samu tabbacin annahu yawmul firaqi rana ce ta razo firakun ranar mutuwa kenan rabuwa ce laifin shi yawon firakun babu wata rabuwa da ce kama da ita a duniya saboda karin fasakan ya kahu aure kan lalace bila talakin mm. ba tare da saki da mace mijin ta mata ai ba sai an ci an saki ta mm. karin fasakan ya kahu bila talakin mm. fara ka to jama'ar ka walaula rahatuka na zamna in nisa an in maza ne aure jalan ko mata ne to ka dinka tsa'ar raja'u kauna ya riga ya yanki ana talaki dangane da haɗuwa kowa yanzu ya riga ya yanki kauna Hmm. sabaran da za a haɗu ko kuwa hmm. sai har fusti hmm. a fi sabaka ya babbo na sabbin a malaka la ta miri ilalin kiyasi a ta ta bi na in sarin ya a ma yi jiki su za ku ala a safi zunubu ka jammatun ta tsira idaman a kafa ale ka silsilatan nuhasi كلامك سالم كالأصل شهد ودمعك جامد والقلم قاسي وأياما أتيت الله فيها مدت وبكيت ولد ومقل الإنساب ومقل الإنساب وضر المقاسي فنأت بها الذنوب ولا تبالي في ذات أهليك وأنت ناسي فكيف تطيق يوم الدين هملا ثقيلا كالحديد وكالدراسي وتدلك ثم تعلق كل إرك يا أوزار من كبائر كالنوافي واليوم الذي لا ود فيه ولا يغني كجمع من أناس ولا خل ولا ابن وخال ولا نسب ولا أحد مواسي wannan shi ne an gane a shin yanzu hissa makati a ƙasar gishiri dabba ne kake yin gini ya magabo ne ya kai wawa wanda aka kwale shi wa malaka la tumilu me yasa ba za ka karkata ba ilal kiyasi zuwa ga kiyasi wanda ya dace da shari'a a ta jihadu yanzu kana kokari fi bina istirhi wajen gina fadar da fada fiya a cikin kasar gishiri wa ma ba sibaku yaushe ne kake ganin gini a kasar gishiri yake tabbata ala asasi akan wannan foundation ne ka taba gani eh? to ka gani to zunubuka zunubanka kuma jan jammatun tana da yawa ta tara wannan kuma na bibiyar wannan izama sannan masu girma ba kafu alaika ina ji tsoro gare ka silsilata wato sarƙan nan ta ainihin wato annuhasi wato tagulla sarƙan nan ta jar tagulla an san tagulla ne kalamuka ka salihun mai kyau ne kal asali kaman zuma fari ko kal asali kaman zuma shahadun farar saƙa shahadu kana yi ma hawan din suna zama falasaka amma wadan uka hawayen ilan ka jamidu sandarar ne wani zuciya zuciyarka kuma kasi ke tafashe ne busasshe wa ayyamin kwanakin da asaita Allah ta saba wa Allah fi fiha a cikin madatta da ta wuce wa bakal hisabu yanzu hisabi ne ya rage wa darba fasi da dukan kwanya daga gari sana'ata ka aikata biha da wa'ancan kwanakin na duniya a zunubar zunubai walam tubali baka dama ma faƙar hutu zai tsare ka an kiyaye zunuban a kanka wa ta nasi kai kuma kamanta to fa kai ba ta yaya to tsiku za ka iya yau madini ranar sakamako ka ɗauki himlan kaya fasila mai nauyi kar hadidi kamar bakin ƙarfi wa kadda lafi kamar ainihin wato manyan duwatsu ya za ka iya ɗauka kamar manyan duwatsu kamar dala ya za ka iya ɗauka wata ku za ka yi nauyi tana tafiya da ƙarfin masa a riko sannan za ta gumi kulle irin dukkan gumi lai saboda auzar da Kaba'in, saukan manya-manyan laifuffuka karrawa su kaman kafaffun duwatsuna wa alƙafin abdarawa fi an tani da zuku to huwa kai shi ne wannan da falawar da fi babu soya a cikin wala yubunika ba zai maka amfani ba din umrun ina taron mutane wala khillin babu wani masoyi da zai ma amfani wala ibnin ba wani da zai ma amfani wala kanin ko uwa wala nasabu ba wata nasaba da za ta ma amfani wala ahadun babu wani muwasi wanda zai taimake ka wanda zai ma amfani babu ko kuwa mm-hmm. harfin ne shi mm-hmm. adimun hauluhu wannan su fihi sakara bisikakin kalshi baki mulukan أو مماليكا تراهم عيارى مثل مبسوط الفراش به تتغير الألوان خوفا فهل الله يوما في البشاش به يتلذذ المكوى لئيا فتضطرب الفرائس بانتعاش هنالك كلما قدمت يبدو صغيرا أو كبيرا كي تهاشي فتنطق الجوارح بالمعاصي فأيبك ظاهر وسرك تفقد نقد أمرك ذل يوم وداع الأمر في هب المواشي تفكر ما مدى من جل أمر فقد أودى بها طلب المعاش إذا كم تتبأ الشهوات دورا وتنسى اليوم في الجواشي وطورا قلت سوف أتوب سرا وطورا تستفيد من الرياش azimun hmm. hauluhu tsoron tashin alkiyama azimun mai girma ne wannan su su kuma mutane fiye a cikin wannan wunin to sakara za ka su suna cikin maye hmm. bis ita ce ta hanyar karo da juna kalki ba shi kamar hmm. laguna laguna ba Allah ya ce wata da nasa sukara ba ba hun bi da balakin na azabar layi shirin kuma maluka masu mulki ne auma malikan ko inda aka mallaka ne to talahun za ta gan su hayara su buɗe misla kwatankwacin mabususun farashi fara wacce aka watsar da ita Allah ya yau mai kurin nasu kan farashin mabusu ba bihi da wancan wunin ne fa ta tagayyarar alwanu launin mutane su ya canza kawai saboda tsoro amma wa ahalin layi su mutanen Allah yau a wannan wuni fil bashashi suna cikin bushasha su suna cikin fushin buɗa fuska su a wannan rana ko kuwa sa wani malami da yake cewa menene a masalli nafsika ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru sai kaza ya kaza ya kaza sai kawo cewa karamin yaro haza bila zambin ya kafu jinayatin ko ya kafu jinayatin ya kafu jinayatin kaifal musirru ala zunubi duhu rana ne saboda bala'i yaro zai tashi dan karami da farfara yace haza bila zambin ya kafu jinayatin wannan ba tare da wani zunubi yana jin tsoron da zai faru yake to kaifal musur ala zunubi zuhuru ya mutumin da ya dauki tsawon lokaci kawai sabon Allah yake a rayuwar shi kaga akwai matsala bihin da wannan wurin ne fa ya talajiladu ko almiqwal wanda yake mai yawan surutu wanda ya iya magana ya kware wajen magana to sai ka ganshi a wannan wurin ya talajiladu yana iya iyan saboda gajiya wa tattaribul fara'isu sannan kuma naman kirji yana bugawa nan ki aji saboda masarkata eh to hunalika a can ne fa kullama kaddamta duk abin da ka gabatar a rayuwarka ta duniya ya budo sai ya bayyana kabiran karami ne au kabiran kai babba kai ku hashi domin ainihin wato ka firgita watan tatsiku watan tatsi da jawari gabbai za su dinga bilba a su da sako buka aibin aibunka zahirin a bayyane yake wasu don kuma fashi an ga an yada shi a a yake gari a ce wani dan gina wani shi ya yi abu kaza lokaci kaza haka za a yi tafi gari to fakkar ka yi tunani ko kuwa asalin tafakka da shi ne ka yi bincike kamar yadda Allah ya ce fa tafakka da tsairar to ka fakkada ka yi binciken na tsasa umurka sauyewar rayuwarka jilla yamin kowane wani wada al'umuru sannan wato rayuwa ya tozarta fi hubbil mawashi a cikin san dabbobi mawashi dabbobi hmm. ba dama annabi ya faɗi daga cikin dalilan da za a samu matsala ba hmm. idza ta baya atum bil ina hmm. fa akhadtum aznab bakari a wannan kinaya ne nake wa wa radikum bil zar ila zuwa yaushe ne kam tasba'u shahawa ta take bibiyar sha'awa ko ko tafakkar ka yi tunani mamada abin da ya wuce min julli umrin na mafi yawancin rayuwa faqad auda biha hakika ya halakar da ita menene tsarin ma'ashi neman yadda za a rayu mm. shi yadda za a rayu wasila ne lahira ita ce baya. to mafi yawanci sai makamai da duniya sai ta zama ita ce gaya lahira sai ta koma ita ce wasila shine matsalar da muka samu ila kam zuwa yaushe ne ta tuba hawa da kake bibiyan sha'awa sauran wani lokaci ma watansa kakan manta yau ma tulka ranar da za a jefa ka filga washi ko a cikin ainihin wato garwashi wa tsauran wani lokaci kulta kakan ce masu sofa a tubu kisban da sannu zan tuba kuma ƙarya kake wa tsauran wani lokaci tattace kakan sanya lina ziyashi tufafi ainihin wato masu a linan tufafi masu taushi ko lin shi ne tufafi a ziyashi masu ainihin wato gashi irin na tsuntsaye kana sanya tufafi irin wannan sai harful ne وقعنا في الخطايا والبلايا بنوم في الظنوب بلا انتباه شرحنا كل اسم مسلمنا في زمن كفاد واشتباه فقال الخيل والصلحاء ظلوا فقال الكل مرأى في التباه وآل الحق بسيد اليوم كلوا وعز بذلهم أهل الصفاي وبعد الآمرون بكل أرض وما من آكل إلا كفاي وذل الناس قد تبئوا هواه وما أم منكر في الناس نهي وصار الهر للمملوك عبدا فسوف أتاه عاقبة النواهي تراه بباب دهليز فقيدا سعيدا سعيدا وما للهر من قدر وجاهي وهذا شبله طمع ودمع وهذا فاسق والله واهي وهذا نادم يوم الجزاء وهذا غافل شبعان له وقعنا من أفقع tilka tsaya a cikin kusakurai wani balaya da musibu binomin da bacci fi bunubi amma baccin na zunubi ba a cikin zunubi sannan belanta ba ba tare da mafarkawa ba jarahana mun aikata kulle ismin kowane irin zunubi muskun lokacin sibana lokacin kuruciyarmu a fi zamanin ta tsari hakanan lokacin warware alkawari wasu bahi da kuma kutsa cikin kowane irin abu da Allah ya hana tafanar khairu alheri ya tsare wasu laha'u mutanen kirki kuma zallo sai suka tsantsanta wasalar karbu sai mutum ya dawo mar'an kare bitta bai har ma alfahari yake kare wasalar karbu sai kare ya dawo mar'an mutum sai dawo ya zama mai eh? mutum har alfahari mutumin da yake kaskantacce wulakantacce sai ya dawo kaga ya zama mutum har alfahari yake assalamu alaikum ali bari mu gama karatu zan kira ka eh, wa badal amiruna wa ahlul haqqi ma abuta gaskiya fi da yawmi a wannan wunin kallo sun gajiya wa azza bi dhullihim to ahlus safahi ma abuta wuta wawaye wa azza sai suka ɗaukaka bi zullihim saboda kasancin da mutanen kirki suka yi wa ba amiruna sai masu umarni sai suka halaka bi kulli urfin da duk wani abu mai kyau sai zama wa mamin aqilin babu wani mai hankali cikin mutane a wannan zamanin in ka sahi kaman kawai marar kani fajullun hmm? nasu mafi yawancin mutane kada ta bi sun bi hawahum abinda zuciyarsa take so sai zama wa ma nahin babu wani mai hani yanzu an munkarin dangane da abin kikin nasu a cikin mutane wa sarar huru da ka sai ɗaya ya zamanto abdawan sai ya koma bawa lil mamluki ga wanda ya mallake shi an gane mm. ya an juya da sai koma bawa da kai ne da da sai kake da bawa kai kamar da shi yanzu sai ka koma bawa shi sai koma da wasu fa a ta hoton zai zo masa aki batan na wahai karshen hana-hani za ka sai ya dawo shi ke sa kai ce kai ko ka bari sarahu mm. za ka ga shi dan da babu dihilin a kofar zaure ka idan yana zaune dihilin zaure mm-hmm. wa ma lil wa ma min qadarin babu wani daraja wa jahin da alfarma lil hur da shi dan yanzu kamar yadda Allah ya faɗa kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum malamai suka ce min fawqikum shine ta saman shugabannin Allah ya ga dama zai turo azaba ta saman ku ya haɗa ku da ƙorarin shugabanni wa min tahti arjulikum ko ta kasan ku mutanen da kuke ganin ba kowa bane a cikin ku kabila ce kaskantacciya ba ta isa ta komai ba da kun saki Allah da Allah ya kawo ta ya dora akan kuma ta dandana muku azaba yana amin ta ta da kuma ko kuwa Allah wannan kalmar da rigita ne sa yake cewa makarta a lokacin da yake ne shi ne da yake A gani shi wannan karatun amfanin sa zai koya ma ɗalibai sanar da kun kalmomi da ake fassara Qur'ani da hadisi musamman idan muka je da shiriya a shari'a a shirya alfazari ya yi ƙoƙari wallahi wasu kalmomin da za ka karo da su a ciki har ka gama fassara ƙur'ani da hadisi wasu kalman ba za ka taɓa cin karo da su kuma larabci ne larabci ne ba kowace kalma ba ce kamata ya zama da yana buƙatar zuwa ga kama a wani zaman ta kowace kalma sai ka tafi kamusa akwai matsala akwai matsala a ɓata lokaci ka da wato shi ne shi amfanin wannan karatu wa haza shugulhu wannan shagalin sa sama in kwatayi ne wa jam'in da tara dukiya wa haza fasikin wannan fasiki ne wallahi na rantsa da Allah wahin mai rauni ne wa hada nadimin wannan mai nadama ne yawmal jaza'i ranar sakamako wa gafilin wannan rafkanan ne shaba'an kosashe layin mai yawan wasa bi harfil wawi ko fa inna allaha tawwabur rahimun afuwwun musafirul liga wal masawi alimun ghafurun barrun rahimun qabul tawbi min janib wa gawi wa ammil wa ammil an ya'fi wa min afu وكنت برجالة ذات تفاوي ويشبنا إلى سنن النبي ويصنع أين إبليس المناوي وينفعني بموئدتي وقولي وينفع من يمر وكل ساوي كل ساوي وقع وكاتبه وناظره بسمه ينفع كل مستمع وراوي وليس لمن كواه الضم وليس لمن كواه الضم عمدا سوى تقويل الإله بكل شر وليس لمن اقترفناه وليس لمن اقترفنا من ذنوب سوى عفو المهيمن من مداوي ذنوبي قد كوت جنبي كنيا ونبكو إلى النبي من كذب مداوي udu, الجباه وكل أدو ألا إن الصنوم makawi. A inna laha shi Allah da kuke ganin sa tawwabu ne yawan karɓar tuba ne sai sa ya kawo tawwabu an gane wadda ka duk sanda mutum ne abu ya fahimci ba daidai ne kuskure ne ke kokari ya koma tuba ka kuru da maganar malamai da suke cewa mutum in yi abin ne tuba kamar kirkiri ne ya koma Allah ka kuru ta kuru da wani an gani kakku rubu da wannan saboda tawwabu ai shi gatul mubalaga ne shi tawwabu ne sauran da aka yake son ya hibbu tawwabu na masu yawan tuba shi kuma yana yawan karɓar tuba alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi saboda haka wannan maganan akwai abin nan a cikin ta gaskiya afuwan Allah mai rangwame ne satirin mai sutarta a cikin bayan da zaune masawi ga duk wani mai aiki mara kyau halimun allah mai haƙuri in an ce haƙuri wanda yake akwai mugun dauriya a ciki shi ne hali bai bare kuwa haƙuri ne da ziyada ba mm. shi allah ya wasafa annabi isma'il bai ci fa bashar na hudu gulamin halimu mm. saboda in ba halimu waye za a ce a yanka shi ya ci ya batib almatu umar mm. in ba Allah halimu ba ne turo annaba a kare ta yana ji yana kallo masoyan shi can a kama a kai kuma yana da yadda bai amma ya jira mutane in ba halimu ba wanda zai wannan aba malam inda ne na aida tuni an tafi duniyar nan wannan gafirun Allah mai yawan gafara ne barun Allah mai alheri ne ra'ufun mai rangon ne na da Allah mai karɓar tuba ne in ya gada ma ba ma sai ka ce ka hmm. shine gafirin zambi wa da tauba hmm. an gani hmm. min jawin daga mai rotse mai laifi kenan eh wa gawi da wanda yake halakacce ne wa amilu ina fatan an yi afiya ne Allah ya lullube ni bi afiyin da afuwa hukuntu saboda na kasance bai zirga halatta ma'abocin jahilci duk da kawo ma'abocin daidaita aiki mai kyau da mara kyau wa yarshidu na Allah ka shiryar da mu ila sunan bi zuwa ga sunan annabi wa yarshidu Allah ka kona aina iblis idan iblis ko ka ce aina iblis shi ainihin iblis ne zai iya dauka an gani ainihin zai iya ɗaukar idan sannan ainihin zai iya daukan zafin almunawi wanda yake ainihin wato mai yawan sa shakka shi iblis mm. wa yanfa'ani Allah ka amfanar da ni bi mau'izati da wa'azina wa kauli da magana ta mm. wa yanfa Allah ka amfanar da manyan murdu wanda yake wucewa mm. in ana karatun littafin nan kullu sawi da duk wanda ke zama ya dama kalmar tsayawa ba Hausa bane larabci ne wa ba kunta sawi fi ahli madina wa katibahu da wanda ya rubuta shi wa hu da wanda ke nazarin shi bisan inda da sauki ko yanfa Allah ka amfana da kullum musamman din mai saurare wa rawi da wanda yake ruwaito shi walaika bai kasance ba ko kuwa a liman kawahu azambu ga wanda zunubi yayi yi masa amdan da gangan bai kasance yana da hanyar kubuta ba iwafa ce kawai ta kawar ilahi sai ya yi tsoron Allah bi kulle sha'in ga kowane zango kowane irin fanni an san lalata lalas eh? lalas an sani shi ne a sa abu ya rufe zafi a kaɗa ma a jiki ne lalas a ciki akwai sakiya eh Hmm. idan yanzu aka sa ta na tsakiya dutsen guga a wuta hmm. ya yi zafi aka ɗauko shi aka ɗauɗana nama a jiki shi ne galar hmm. to shi yasa shi ma a daga kawa ne shi ake ce masu mikuwa dutsen guga ko to walaisa bai kasance ba limastarafna ga abin da muka ainihin wato muka aikata min zunubin na zunubai akwai mafita su wafa cikin aful ma'auni afuwan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kiyaye kowane irin abu min mu dawo sai da mantuwa laisa ko min mu dawo sai ku koma ƙarshe ko kaɗan babu magani limaktarafna ga abinda muka aikata min zunubin na zunubai wafa ce afuwar muhaimina afuwan Allah mai kiyaye kowane irin abu ko kuwa zunubi zunubai na karka wata daga ta yi lalas don bayyana zunubba ga sasanni na kayyar lalas haka falistu yanzu sai na jingina sai na laɗe ilan nabi zuwa ga karantawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai yi dawo don karantawar annabi ta magani ka min mil jibaha ta yi lalas ga goshina yoma yoma tukwa biha hunku wa kulla udwin da kowace irin gaba ana ku saurara inna zunuba su fa zunubai fa hiya la ita ce take wa mutum lalasa saboda duk wanda ya shiga lahira aka kona shi azumi ke ta sannan in ka mutu da laifi ka tafi lahira in dai ba shirka da Allah bane in bi ya fi maka ba yadda ka san karfi ne yanzu ana so amfani da karfi a makera sai an sa shi a wuta yayi ja an da kai tsakar tafa ta sannan suke amfani da shi to haka a lahira sai an da ke mutum tukunna a wuta tsakar tafa ta sannan wuta kai shi aljanna don biyuwa da wannan tsakar in Allah ya fiya mutum ba kai biyuwa wannan Allah ka yafe mana eh to harful me ويبلغ ما أصاب ولا يبالي رشدا كان ذلك أم ضلالا ويمدحه القرآن كي يزيدا صوتا كان ذلك أم حلالا فلا تعتد في الدنيا وذرها وكن مثل الذي وكن مثل الذين علوا ما ولا تهتم للدنيا ودعها وما تسوى لك الدنيا خلالا أتبخل أتبخل تائها شرها بمال إذا قيل الزكاة تقول لا لا ومن أكل الزكاة تراه خيرا تكون عليك بعد جد ومالا فما كان الذي أقباه شر فصن يبدا ولا تعتيه طوالا الدنيا فلست لها بزوج وما كان الحشيش لديك مالا تنسك من الأمور سؤال خير زكاة والفرائد والنوالا وكن بسنة الجراء وجها فأكملها وأشرفها خفالا wa yabzuru mutum yakan watsa ma a saba duk abin da ya samu wa layi bani zai damuwa a rashidan shin abin da yake ɗaukar kuɗin shi bayan wannan abin shirya ne kane ya kasance da lala ko bata ne shi dai ba ruwan shi ko kuwa yana yabansa ya zuga shi alfara na kudan zagi maroki kai ya zida dan ya tsara a wutan kana zalika shin wannan abin halal ne haram ne am halala ko halal ne ba ruwan shi to la a tadda ko kada ka kirga wani abu wanda yake a wannan duniyar su duniya cikin wannan duniyar kuzar haka ka batta wa kun ka kasance mislan ladina kwatan waɗannan da alau suka kula ko anau suka damfari ma'ala makoma mai kyau wala ta tamma kada ka yi bakin ciki da duniya saboda wannan duniyar wazar haka batta saboda fa masu suwa na duniya duniya ba za ta daidai gare ka ba a ce khilala a matsayin aboki ko ba ma ta suwa na duniya duniya ba za ta daidai gare ka ba khilala ko da da ainihin wato bawon ita a saba kalu yanzu ka yi ruwa ta ihan kana mai rudewa sannan shari'an kana ainihin wato mai girman kai bimalin da dukiya hmm? ko ta ihan kana mai girman kai sharifan kana mai ainihin wato ciwon kwaɗayi jimalin da dukiya idan ƙilar zaka tun aka ce maka zakka ma ta kore sai ka ce lalace ba za ta ba ba to man ukalin zakka ta hana wadda kake ga zakka ba tarahu khairan kana ganin shi alheri ya kulu alaika ya kulu alaika zai kasance gare ka ba a da gadin bayan gobe alkiyama wa bala sai ya zama maka musiba wa ma kana allazi abin da ya kasance uku ba a karshen sa sharrun sharri ne to wa irin irdan kai kokari ka tsare ka wala ta afi kada ka ma alkawala yawan zance lokacin da ake neman ka da haƙƙin Allah daɗin duniya ka bar duniya falasta bi zauji ita fa ba mata ba ce gare ka shi yasa ya ce falasta bi zauji kwata-kwata a wajen nafi ya sha bamban ya ce da falasta laha zaujin ko da kuma falasta lahabi zaujin yasa idan qur'ani yana so ya kawo gayan na cewa ya fi alaisa zalika bi qadirin ala alaisa allahu bi kafin amru alaisa allahu bi ahkam al hakim ko kuwa ba daidai su da laifin sawa'a ba hmm? wa makarar hashifu ba yadda za a yi kiyayi da dai ya zama a wajen ka ya zama malam dukiya ne yadda ba ya gari tarin kuɗi ya zama maka dukiya ya za a to wata nasta ka zaɓi fi'ala khairin aikin al'iri min al'umuri daga al'amura zakatin akwai zakka wal fara'id akwai farallai wannan wala da kuma kyaututtuka wa kuma kai riko bi sunnati al da sunnar annabi mai haske wajhan kai kokari akmalaha kai riko da mafi kamalarta wa ashrafaha kai riko da mafi daukakarta sannan daga ciki akwai kisala tawa wanda sai ne harkul ya shi ne na ƙarshe ko fa kun bashiyan kariman dan misali da kai su kufa da annama yau magani كثير مؤونة حسن الكلام وفي من يرتدي كجميل رأي وصولا غير متشم ذكيا بعيدا عن طرائق حق نعي سلوكا غير كذاب وقد جميل السعي في إنجاز وعي رؤوفا بالدلائل حريه يكيك إذا قدم لقيت بذا قدم بجميل سقي كثير الصبر وهابا بمال مجلد كل ذي كسب ونعي بعيدا عن سبيل الشر سما قريبا لاعتقال كل باب محب الحق كائلها صليئا نقي الكف عن اي وسعي تلت مواعدي بقبول سيء وقل يا رب صل على النبي وان اتممت امرك بالصلاه ففز بالانس عند حلول العين abin da yake nema kenan hmm. yake fakon ka kasance bashar mai yawan sakin fuska karina sannan mai karanci zan bisa ima abokin murmushi da hmm. kai saboda tukfa a tun kuɗe maka jahannama jahannama yau magali ranar da take ta farfasa hmm. ka gali ilhamin ku fira ma'unatan ka zamanto mai yawan taimako ka zama hasan da kalami kyakkyawan zance ko ka wafi fi tafi ka cikin duk wanda ka san yana tsona ka to jamilu ra'ayi mai kyakkyawar ra'ayi wasulan ka to mai sadarwa gaira ba mai ainihin wato muhtashimin ba wanda ainihin wato yake mai kwaso yayi mai kwaso tarkace da yawa zakiyan ka to mai tsarki ko kuwa zakiyan ka to mai nisanta an tsara iki haƙƙi daga dukkan nisantar hanyoyi na keta na hayin hannun da Allah subhanahu wa ta'ala saduƙan ka zama mai gaskiya zai ka dayin kakka zama mai karya wa fazin kakka zaman to mai kaushin ɗabi'a mai fushi jamilar sa'ayin ka zaman to mai kyakkyawan aiki fi in jari wajen cika wa'ayi alkawari ra'uban ka zaman to mai rangwame bid da ra'aiki ga mai mugun hali arzihiyyan sanan ka to mai mutunci ko kuwa mm. da kai tuguza saboda a saka maka gadan gobe alkiyama da jami'in sakai da kyakkyawan shayarwa sakai shayarwa ko kuwa mm. karimar sabri kafirar sabri ka zama mai yawan haƙuri wahaban ka zama mai kyauta da malin da dukiya mujallilu ka zama kana girmama jallala kana girmama kana mutunta kullabi kake dukkan wanda yake wato tsaranka ne wani ayin da wanda ya girme ka hmm. an gane ana fassara shi haka hmm. sannan mujallilu ka zama kana girmama kulla bi fitri dukkan wanda yake ma'abutun kusanci na zumunci ne da kai hmm. wani ayin da wanda ma yake nesa da kai baka da zumunci da shi ba'idan ka zaman to mai nisanta an daga barin sabilin shari tafarki na shari saman sannan ka zama mai sauki. mai haɗe كظيم الغيظ كظم الحديث شي والكاظمين الغيظ قال كنا من ما ودعك ربك وما قال وبنجي لك بيبان كنا تكون بقيتا ba قال كنا من kin ba bagi dukkan kowar irin zalunci muhibbal haƙi ka zama mai san gaskiya ƙa'ila kuma mai faɗan gaskiya sari'an sannan ka zama mai gaugawa akan aikin alheri na ƙiyar kafin mai tsarkin tafin hannu an aibin daga barin aiki wasu ayin da kuma ɓanna talaka mawa'izi to ka karbi fa wa'azi na da ka bude sirkin da karba ta gaskiya ko kuwa ko kuwa wa in ka karba ka ya rabbi salli ala nabi allah ka tsara salati akan annabi wa in atmamta amalaka in ka saka al'amarin ka da kake bi salati da salati da annabi to ka fuzza ka rabo ta bil insu da tsere ki inda hulul la'ai lokacin da musulmi tsanantu tsanantu na musulmi suke kawo ko kuwa